Korintiyawa ta fari Sura bakwai To, game da abin da kuka rubuto, yana da kyau mutum ya zauna ba mata, amma don a guje wa halin lalata, kowane mutum ya kasance da matarsa, kuma kowace mace da mijinta. Miji ya ba matarsa hakinta na aure, haka kuma matar ga mijinta, don matar ba ta da iko da jikinta, sai dai mijin. haka ma mijin ba shi da iko da jikinsa sai dai matar, kada ɗayanku ya hana wa ɗayan, sai ko kun yarda da haka na ɗan lokaci domin ku natsu cikin addu'a, sa'an nan ku sake haduwa, kada shaiɗan ya rude ku wajen rashin kamewa. Wannan shawara ce nake baku, ba umarni ba, da ma a ce kowa kamar ni yake. amma dai kowa yana da baiwar da Allah ya ba shi wani yana da irin wannan, wani yana da irin wancan. Game da waɗanda ba su yi aure ba, da waɗanda mazansu suka mutu, ina gani zai fi kyau su zauna ba aure kamar yadda nake, amma idan ba su da kamewa, ya kamata su yi aure, gama gara a yi aure da sha'awa ta sha kan mutum. wadanda suka yi aure kuma, ina ba ku umarni ba ni ba ne, amma Ubangiji cewa kada mata ta rabu da mijinta, idan kuwa ta rabu da shi, kada ta yi aure, sai dai ta sake shirya da mijinta, miji kuma kada ya saki matarsa. Game da sauran kuma, in ji ni, ba in ji Ubangiji ba, idan wani dan uwa yana da mace marar bi, ta kuma yarda su zauna tare, to, kada ya rabu da ita idan kuma wata mace tana da miji marar bi ya kuwa yarda su zauna tare to kada ta rabu da shi na ce haka ne gama miji marar ba da gaskiya a tsarkake yake ta wurin zama ɗaya da matarsa haka kuwa mace mara ba da gaskiya a tsarkake take ta wurin zama ɗaya da mijinta in ba haka ba ‘ya'yanku za su zama kazamai amma yanzu su masu tsarki ne. Idan kuwa marar bin yana so ya rabu da mai bin, to, sai su rabu, a wannan hali, dan uwa ko uwa mai bi, babu daule a kansu, don Allah ya kira mu ga zaman lafiya ne. Ke mata, kin sani ko za ki ceci mijinki, kai miji, ka sani ko za ka ceci matarka? sai dai a cikin kowane hali kowa ya yi zama irin wanda Ubangiji ya sa masa, wanda kuma Allah ya kira shi ya yi, umarnin da nake ba dukan jama'ar masu bi kenan, duk wanda Allah ya kira wanda dama yana da kaciya, to kada ya nemi ya zama marar kaciya, wanda kuma Allah ya kira wanda dama ba shi da kaciya, to kada ya ce sai an yi masa kaciya. Kaciya ko rashin kaciya ba kome ba ne, amma yin biyaya da dokokin Allah shi ne da muhimmanci, kowa ya kasance yadda yake sa'ada aka kira shi. Idan kai bawa ne lokacin da aka kira ka, kada ka damu, idan kuwa za ka iya samun yanci, sai ka yi amfani da wannan damar. Duk wanda yake bawa ne, sa'ada aka kira shi zuwa wurin Ubangiji, shi ba bawa ba ne kuma. shi na Ubangiji ne, haka kuma wanda aka kira shi sa'an da yake da yanci ya zama bawan almasihu, da tsada aka saye ku, kada ku zama bayan mutane. To, yan uwa, duk halin da mutum yake ciki lokacin da aka kira shi, sai ya zauna haka tare da Allah. Game da matan da ba su yi aure ba kuwa, Ubangiji bai ba ni umarni ba, amma ina ba da ra'ayina ne. a kan cewa ni wanda aka amince da shi ne bisa ga jinkan Ubangiji. Ina gani zai fi kyau mutum ya zauna yadda yake saboda yanzu lokacin wahala ne. Idan ka yi aure, kada ka kashe auren. Idan baka rigaya ka yi aure ba, kada ka yi aure. Amma idan ka yi aure ba laifi, ba zunubi ba ne, kuma idan yarinya ta yi aure ba zunubi ba ne. Duk da haka, waɗanda suka yi aure za su sha wahala a rayuwar nan, kuma ina so in tsare ku daga haka. Abin da nake nufi uwa shi ne lokacin da aka shirya ya kusa ƙarewa, daga yanzu masu aure su zama kamar ba su da aure, waɗanda suke bakin ciki su zama kamar ba sa bakin ciki, waɗanda suke murna su zama kamar ba sa murna, kuma masu sayen kaya su zama kamar ba su da komai. masu yin amfani da kayan duniya kuma kada su dogara gare su, gama yadda duniyar nan take tana wucewa ne. Ina so ku sami yanci daga damuwa, wanda bai aure ba yakan damu da sha'anin Ubangiji sosai, yadda zai sa Ubangiji ya ji daɗi. Amma wanda yake da aure yakan damu da abubuwan duniya, yadda zai sa matarsa ta ji daɗi. Hankalinsa ya rabu biyu kenan. kuma mace marar aure ko yarinya takan damu da sha'anin Ubangiji sosai yadda za ta zama mai tsarki a cikin jiki da ruhu. Mace mai aure kuwa takan damu da abubuwan duniya yadda za ta sa mijinta ya ji daɗi. Na fada haka don amfani ku ne, ba don in mata muku ba, sai dai don zamanku ya yi kyau, don ku bauta wa Ubangiji ba tare da raba hankalinku ba. amma a ce mutum ya yi alkawari da wata da ta isa aure, kuma yana tsammani yana yin abin da bai dace ba gare ta, sa'a nan yana sha'awarta sosai, sai ya aure ta, idan haka ne, ba laifi ba ne. Amma mutumin da ya tsaya sosai a kan sha'awar zuciyarsa, abin kuwa ba dole ba ne gare shi, kuma yana iya kame kansa. har kuma ya dauka a ransa ba zai aure ta ba, to, wannan ma daidai ne. Saboda haka, wanda ya auri yarinyar da ya yi alkawari da ita ya yi daidai, shi kuwa da bai aure ta ba ma ya fi. Mace ba za ta rabu da mijinta ba in dai yana da rai, amma idan ya mutu, tana iya auren wani da ranta yake so, amma fa mai bin Ubangiji. Amma annawa ra'ayin. za ta fi jin daɗi idan ta zauna yadda take, a ganina kuwa ina da Ruhun Allah.